بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنصر تنبت الأرض من بقلها من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا على نسدرين شرين دتكوس قوة شوال hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren goma da shida ga watan april nisan miladiya dubu biyu da ishirin da shida Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke karanta muktasar na ibnu kasir wanda babban malami Ahmad Shakir ya sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana jagora kada mu ce komai sai abin da zai dace da ah, abin da zai yarda da shi dace da littafinsa da kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam to karatunmu zai tashi daga wannan aya da kuka ji alarama ya karanta wa iz qultum ya musa wa iz qultum ya musa lan nasbira ala qamin wahid فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم الله يتي وإذ قلتم كتنا لوكة لكوكة شيء wato lokacin da kakanninku suka ce a shekarun ɗaimuwa ɗaimuwan nan da kuka yi cikin zirin wato sina saharar sina na shekara arba'in kuma Allah maɗaukin sarki ke sauko muku da almannuwar salwa wato darba da kuma wato tsuntsayen fakari ku yanka ku ci ba tare da kun yi noma ba za ku ci za ku sha ya bugar muku da kuma idanun ruwa a cikin wannan sahara har na shekaru arba'in amma ku tuna lokacin da <clears throat> wasu kakanninku suka ce wanda wannan maganar abin mamaki ne hmm. wai kultum lokacin da kuka ce ya musa ya kai musa lan nasbira ala ta'amin wahid har abada ba za mu yi hakuri akan abinci guda ba kullum ba mu da abin da a ce za mu ci sai mannu da salwa hmm? mun gaji ba za mu yi hakuri ba kuma ba za mu saki hakuri da wannan ba saboda ka fari ulana rabbaka ka roka mana ubangijinka yukhrij lana domin ya fitar mana mimma tumbitul ardu daga abin da ƙasa take tsirarwa irin da yadda da muke lokacin da muke cikin masar irin abin da muke tida yanzu shi muke so amma a ce kullum sai abin nan cin nama fakari sai abin nan mannu ba za mu iya ba mun gaji da abin Allahu akbar yukhrij lana mimma tumbitul ardu ya fitar mana daga abin da ƙasa ke tsirarwa min bakliha na daga ganyen miyanta su lalo domin lalo an san shi sosai ana nomansa a masa lalo mai daɗi mai yauƙi sosai eh, <laughs> za mu a saudiya ana kama da jimuna zai sa masa gida malama sabon ba a cewa komi yana da daɗi sosai eh, min bakliha na daga ganyen Niyanta, irin su lalo irin su jirjir mu ce irin su alayyahu irin su yakuwa gajere da ake miya da shi shi ne mana min bakliha a tsirar mana daga wato ganyenta na miya hmm? irin wannan muke bukata mu zaɓi wanda muke so mu dafa mu miya sannan wa ƙista'iha da kuma ƙyajen yaɗonta irinsu kankana irinsu su khiyar irin waɗannan da ake ci wani lokaci ma a yi miya a yayyanka a yi miya a ci shi ɗanye da sauransu a ce a rika a tsirar mana da irin waɗannan wani, irin wanda muke noman su tun lokacin da muke masa muke karkashin fir'auna haka nan wa fumiha a tsirar mana da abin da yake na alkamanta da abin da ya kama da alkamanta irin su shinkafa irin su masara wani abu mai kama da wannan wa adasiha da kuma adas dinta, dangin adas irin su wake da abin da yake kama da su wa basaliha da albasarta irin su albasa irin su tafarnuwa da irin wannan abubuwa da ake hada miya ta daɗi saboda su irin waɗannan muke so amma kun yi ce almarni wa salwa kai har abada ba za mu sake haƙuri da wannan da kakaninku suka faɗi haka ko kuka faɗi haka tun da kakaninku ne suka faɗi haka kuma kuna girmama su kala sai Musa ya ce da su anai musa alaihi salam ya ce da su a atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair Allahu akbar yanzu za ku so a musanya muku Hmm? wannan da shi ne mafi alheri fakari ne ga naman fakara da daɗi kuma za su zo available ku yanka da kuke son ku ci ku soya ku dafa ba ku ba da kokobo hmm? ga kuma kayan haɗi na kamar tuwonsa da sauransu shine almanu. wannan ya alheri ne ba sai kun yi noma ba bilintana ya tsira a cewa wani baya da kuɗin noma ko wani abu kowa ma yana da shi yanzu wannan abinci a available hmm? a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu za ku so ku musanya wannan da yake mafi alheri da abin da yake kasa da shi abin da kuka lissa sai ne na kasa da wannan domin sai an sha wahala za a same shi kuma duk abin da kuka lissa sai nan yana bukatan kayan haɗi an ba ku alayyahu an ba ku yakuwa an ba ku karkashi an ba ku lalo ana bukatan kayan hatsi ana bukatan nama ana bukatan kifi ba a tsirar da nama ba a tsirar da kifi hmm? sannan an ba ku wato ƴaƴan yaɗon irin su kabewa irin su kankana irin su khiyar da sauransu duk kuna da su su ma suna bukatan kayan hatsi sannan an ba ku alkaman da bengogin alkaman ina bukatan kayan naɗi har yanzu ina nama ina kifi babu hmm? sannan an ba ku adas ɗin da dangogin adas ko masu kama da adas irin su wake amma dai da sarra ina su nama kar ku manta yanzu ku kuna da tuwo kuna kuma da kayan miya kayan miya ma na musamman ba kowa ke samu naman fakari yanzu za ku musanya abin nan da yake shi ne ya fi kima ya fi daraja ya fi tsada wanda ba kowa da kowa ke samun zaba a duniya da abin da yake kasa da shi abin da kuka nema yanzu sun hmm? haka ne kuka zaba ibitu misira ai sai ku saba ko dai ku koma misiran din nan mu dauke ta a matsayin kasar masar sai ku shiga masar ai sai ku shiga masar ba ga masar din ba ku shiga ko kuma mu ɗauke shi misiran sauran yankunan ƙasashe kuna iya tafiya ko ina ku je ku noma ba an biya musu bukatar su ba kula su ba domin nan ne ai sun ce dai ba za su haƙura ba dole amma suka haƙuran tun da ta yi abin nan har lokacin ɗemuwa ya ƙare ba wani abu zai suka samu canjin wannan amma dai an ba su amsa ne wato ah, shikenan sai ku abin nan ba ga duniyar ba menene kuma ni zai na tsirar muku sai na roƙi Allah ya tsirar muku ai sai ku je ku noma ba kun ce amin ma sun fitul armu ba to ku je ku noma ku je ko koma masar inda kuke ku noma bakin nil ko ko ku je sauran ƙasa yankunan ƙasashen duniya ga fili ga mai doki sai ku je ibitu misra fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa an ba ku ku je ku nema in zai yi gare ku Allah ya ce wa duribat alaihim dillah wato an wajabta musu ƙaskanci hmm? azilla wal maskana kuma an wajabta musu ƙaskanci har yanzu wa ba'u sun dawo bi ghadabin min Allah da wani irin Bushi, daga Allah madaukakin sarki Allah ya ba ku ni'ima ku nuna cewa ku ba ruwan kulshi ba za ku yi hakuri akan wannan ni'imar me yasa aka musu wannan zalika hakan ya faru ne bi annahum kanu ai bi sababi annahum kanu saboda su sun kasance yakfuruna bi ayatillah suna kafircewa ayoyin Allah kuma ma daga cikin ayyukan su na wa yaktuluna al-anbiya bi ghairi haqq suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba zalika hakan da ya duka ya faru ne bima asau saboda dalilin yadda suka saba wa Allah wa kana su kasance a taduna masu kedar iyaka to bari mu ji irin sharhin da babban malami ibn kasir zai wa wannan aya Kulu ta'ala ibn kasir ce. Allah maɗaukaki yana cewa ku tuna ni'imati alaikum ni'ima ta gare ku fi inza fi inzali alaikum almanna wassalwa cikin wato abinda na muku na saukar muku da mannu da salwa kyauta kuma a ba ku shi ku ci har ku rage yadda kuke so na saukar muku da wannan aman a matsayin abinci tsayiban mai daɗi na fi'an mai amfani hani'an mai tsananin garɗi da sanya nishaɗi lokacin da ake jinsa sahalan mai sauƙin ci mai sauƙin samuwa Hmm? sannan waskuru dabarakum wa bajarakum mimma razaqtukum hmm. sannan kuma ku tuna irin yadda kuka juya bayar ku. ta nuna cewa ko ba ku kula ba kai ma ba kwa so wa bajarakum da kosawarkum mimma razaqtukum game da abin da na azurta ku da shi sannan ku tuna har yanzu da ba ku ji kunya ba kuka sake tinkaran annabinku annabi Musa da irin wannan tambaya ba za mu ƙara haƙuri ba kan wannan abinci da Allah ke saukar mana saboda ka muga abin da muke so ba ku ji nauyin ku tinkari annabin ku da irin wannan magana Shi ne mana wa Alakun Musa istibdala zalika bil aqimati ad-dunya da kuma ku tuna da irin tambayar ku da kai wa annabi Musa ne musanya muku wannan ni'imar da wasu abincin waɗanda suke ƙasa da su a ƙima min albukuli na daga ganye-ganye na abin na miya mm, wani abu ya da makamantansu in masu altun daga cikin abin da kuka tambaya ɗin nan ibnu kasir haran zai ce wa qala al al imam ya ce fa bataru zalika wa yasbiru suka nuna bijirewa da nuna girman kai da nuna ko oho ga wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya saukar musu ta manno da salwa wala mai fidaro alai ba su yi haƙuri a kan abin da Allah ya basu ba na wannan ni'ima su gode masa ba hmm? zakaro aisha humul ladai kanu fi suka yi ta tuna wa junansu da ma tuna wa Musa irin abincinsu da da can suke ci lokacin da suke masa wa kanu qauman Hassan al-Basri ce dama sun kasance mutane ne ala adasin mutane ne da suke cin irin su adas da dangin adas wake da sauransu wa basalin ko mutane ne da suke amfani da su albasa da su tafarnuwa da dangin wannan wa baqal wa baqalin sannan sun kasance mutane ne masu amfani da ganyayyakin abin nan eh, miya irin su irin su abin nan lalo da muka ce irin su yakuwa irin su alayyahu irin su jirgin da sauransu wafumin kuma sun kasance mutane ne masu amfani da su alkama da abin da ya kama da alkama saboda haka faƙalo suka ce ya musa ya kai musa lannas bira har abada ba za mu yayin haƙuri ba ala ta'amin wahidin akan abinci nau'i ɗaya kawai saboda ka fad'ula na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhruj lana ya fitar mana min matun bitul ardu daga abin da ƙasa take fitarwa wanda suna so a fitar musu dai a kyauta kamar da su ai sun saba cin agas ibini jiyana a Allah ya ce to a gaya musu ku je duniya mana ku je ku ta ai kun san inda ku nemi inda ake noman ku yi ta noman in har shi wannan kuke so hmm? min matun bitul arbukum nan muke daga abin da ƙasa take tsirarwa min bakliha na daga baklinta wato kayayyakin ganye na da ake miya da su wata sa'iha da kuma kayayyaki wato ƴaƴan yaɗo da ake ci da muka ce irin su kabewa tana iya shiga ciki kankana tana iya shiga ciki khiyar tana iya shiga ciki da abin da ya kama da wannan wa fumiha da alkamanta da dangogin alkamawa da su da adas ɗin da wato dangin wake da sauransu wa ya da albasa da dangin albasa hal bukulu, wato su bukul abin da ke iran bukul jam'u baqlin wato ganye ganye na miya wal da kuma kayayyakin da ake ci na daga tsiro na yatsu irin kabewa irin kankana da sauransu wal'adas da kuma adas walbasal da basal kullu ha ma'arufa ibn kasir ce duk waɗannan duk laraba sun san su ko menene ba sai mun gaya muku su ba wanda daga cikin salo na laraba wurin harkar abubuwa na dictionary ko ba daidai ba ne ana bukata wa ga maka duk ko ni balarabe sai ya zama wannan a'a ka gaya mana basar gashi nan shine kaza kaza kaza a ce mana kasta shine kaza kaza a gaya mana kohum shine kaza kaza kada a ce ma'aro saranne ne idan a yau mafi yawan hausawa ko dukkan sun aka ce gero sun san gero ta yi a kwana tashi bayan shekara dubu zuwa ba san gero in ka ce gero kana hausa da hausa ka ce eh, gero wata ƙwaya ce gashi inda ake nomanta za ta yi wata uku ta nuna ko wata biyu da rabi ko ne mai kama da wannan ƙwayanta suna kama da wata ƙwaya kaza kaza tsirin kaza kaza haka ya kamata a ce ba za ce gero a ce ai gero ko ne bahaushe ya sani a ce dawa a ce ko ne bahaushe ya san dawa Za yi bahaushe nan a amerika ya girma ko a a saudiya ko wani wuri da bakin dawon ake ba haka sai an kawo musu daga waje ko watakila dabbobin su ne suke ci irin su dawaki da shi ta ya ce kullu ha ma'arufa ibn kasir ya ce wa ammal fumu amma shi kuma abin da ake kira fum da Allah ya ce wa fumiha ha. ikhtalafa as-salafu fi ma'ana magabata sun saba cikin menene ma'anar hum fawaƙa fi ƙiratin mas'udin ya zo cikin qirar abdullahi ɗan mas'ud maimakon wa fumiha sai ya zo wa tumiha wa tumiha tu an fahimta maimakon fu bisa da samabu abinda a hausa ake ce masa ca ban sani dalilin da hausa suke kiran wannan ca ba abin bai kama da wannan bai abin nan ba hmm? wanda suke kiranta da haci can ba ko daga bare bare suka dauko ne ya bare bare suke kiran harafin eh, shi ma ca suke faɗanta ca suke cewa to daga nan hausa suka dauko hmm. tunda za mu dauka su bare bare sun fi hausawa gaskiya sanin alkurani ina jin wannan baya musallam ne ah, ba sai an tsara ko cewa ko tete ku ce ba duk wanda yake son ya kure alkurani daga arewacin najeriya zai je zai tafi gaba sai karatun kurani wannan ina ga musallamun ne hmm? ko yi rubutu ma a cikin abin nan ta tsunoyinsa da bayanai bayaninsa ya ce dai da su karatun alkurani sun dogara ne da asirai da suke samu daga bare bare amma yanzu bayan bayyanar shehu ibrahim kaula yanzu saboda haka karatun ƙuranin su da karamar shehu umar an ba da sun dogara daga asirai da suke samu daga bari bari ina gani harkar kur'ani da ya yi ina ga an sallama wa bari bari ko a nan yanki ba na jin masu na da wani ko akwai mai ja da su babu ba mai ja da su in dai a wannan yanki ne to to saboda haka hausawa nan suka ɗauka to bari barin sun yi kure su ma hausawa da suka ce suka ɗauki sabablu suna kiransa ca su ma sun yi kure ba ufa ɗalibuwar maslo ban ga dalilin da za a da za a eh, abin nan alakanta samablu sa fulani sun kyauta sun yi daidai da suka kira shi samablu ah. hmm, ka ji abu ubaidillah ya ji daɗi <laughs> ta ba da laya kyau ta wata yana zuwa wa tumuwa ko a kirar ibnu mas'ud kenan fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min bakliha wa qithaiha sai wa mamakon wa fumiya sai wa tu wa tumiya a kira su abdullahi dan mas'ud na'am wa kadhalika fassarahu mujahid haka nan shi ma babban malamin tabi'ai na ilmin tafsiri da sauran ilmin muka shi ma fassara wannan sum din ya fassara shi da sum sum wa rabi'u min anas da kuma rabi'u min anas da sa'id ibn zubair zuwa nan manya manyan malaman tafsiri ne cikin tabi'ai wa qala ibn jarir limamin ko shugaban masu tafsirai wato rubuta tafsiri ibn jarir tabari ya ce fa'in kana ka sahihan idan wannan ƙira'a ta inganta wa menene wasu miha ko wasu muha hmm? fa'innahu min alhurufil mubdalati to za a ɗauka wannan ita ma ma'anar da daidai ke da hum ne humu duka ɗaya face aka musanya ta da sa wannan kuma na faruwa harshen larabci akwai larabawan da suke musanya harafin fa zuwa sa saboda haka wannan daga cikin wannan babin babin huruful mubdala ka yin kamar yadda suke cewa waqa'u fi aturi sharrin ko waqa'u fi afuri sharrin asur kaga an ce ana cewa asur ana cewa ahur kaga sa an musanya ta da fa shi shine tarko rami da ake tunawa masu son kama ko in zaki yana wa mutane barna su mutanen da suna haka suna tona tarko sai rami mai zurfi sunan hmm? wani abu kamar rumfa a sana ma a kan kaga shi zaki da yake harka ne na karfi zai zo ne da karfi yana zuwa kuma shi kenan sai ya fada wannan tarko da ake rami da ake haɗawa ana kiransa a fur ko a to wannan ai abin nan tarko ne tarkon sharri ne da aka yi wa zaki ko aka yi wa kura irin dai wannan dabbobi masu mutane barna ko manya manya masu hatsari ana kama su da irin wannan to amma abin da dalilin da yasa dai Eh, in jirar tsabari ya kawo mana don ya gwada mana cewa larabawa sukan musanya wani lokaci harafin fa da menene da sa da ba kuma tare da ma'ana ta canja ko a ce abin nan wa asafi da a asafi asafi ko asafi duka ana ana abin nan ko ana cewa asasi sana ana cewa ne ana cewa asasi ko abin nan asafa kai asafa da asafa duwatsun murfu duwatsun murfu duk masu girki harkar tukunya da sauran sauransu wani duniya a shahara da tun tunda tukunya yawanci akan yi ta da wani abin nan kuma ko da ma ba ba yi ta da tsini da sauransu ba dai duwatsun murhu dai ba wuce uku shine asali a duk duniya to wannan na kiran su da wannan suna ko asafa ko asasa ta ta ga an musanya samablu da da fa haka nan kuma magafir da magafir magafir karo ne wani karo ne haka mai zaƙi amma kuma yana da wari an fahimta ana kiransa magafir ana kiransa magafir kaga na akwai musanya mablu da fa wa ajbahu zalik da makamancin wannan cikin lafazan larabci ma tuklabul fa'u sa'an a inda ake mai da sa ta koma ne ta koma fa ko fa ta koma sa don mai bai ta ƙaru bai makarajen hima saboda kusantar mafitarsu a harshe a baki Allahu alam wa ƙala na wasu maluma kuma sun ce alfumu alhimba fum shine alkama alhimba sabanin alkama ta fi shahara da himba ko buru amma daga cikin sunayenta akwai fum wasu maluma sun faɗi haka wa البر الذي يؤمل منه الخبز minhu البر khubz shine burrun nan da ake kubz da shi san kubz ko to kubz mu ce masa masa mu dai wani abu ne da yake kama da masa aka gurasa ban sani ba su wannan su ma daga laraban suka ɗauko shi asali dai abu na hausawa ina jin menene shi ne masan to ba damuwa dai gurasa a ce gurasan duk dai wani abu da ake tun da ita alkama din nan ta fi kasancewa abinci a duniya fiye da kowane nau'i ko da dai yanzu wannan zamani shinkafa tana gogayya da ita amma dai asalin alkama ta fi shahara da kasancewanta ita ce ginshiƙin abinci ta yi lokal lokal wasu yan gurare wasu a ce dawa ita tafi zama ginshiki ko masara ta fi zama ginshiki ga wurin wasu ko doya ta fi zama ginshiki ga wurin wasu ko rogo amma dai alkama kam a sai haka ɗan adam gaba ɗaya haka to ita alkama ta fi shahara a matsayin ita ce ne ginshiƙin abinci yawo ta ce ginshiƙin abin da ake kira tuwo abinci na'am ta ibnu kasir haram zai ce wa rawa ibnu jarir an ibnu abbas ibnu jarir al-tabari da isnadin sa ya ruwaito zuwa ga abdullahi dan abbas to zamanin qur'an qala yace abdullahi dan abbas yace alfumul himqatu bilisani bani hashim harshen larabci na bano hashim suna kiran alkama da fum suna kiran alkama da fum ƙalu suka ce wa fil lokacin ƙadima su bani hashin suna cewa a istimalin lugansu can tun shekaru da daɗu suna cewa fawwe mulana idan suna so a ce ko ku mana masa ko ku mana gurasa ku mana dai dukkan nau'uka da ake yi da na na na na tuwo da alkama sai su ce mu lana hmm? me ma'anar mu lana ai iktabizu kuma na kubu kuma na gurasa kuma na masa hmm? sai su ce fawwimu wannan nuna kenan su a harshe a wurin su? abin nan alkama a wurin su sunanta me suna mafi shara a wurin wani ce ko banu hashim kar ku manta kuma shi annabi sallallahu banu hashim ne ko wa qala ba'dhum wasu sashin maluman tafsiri da luga sun ce hubub lati tu'kalu kulluha fumun dukkan wasu nau'ukan kwaya na hatsi su masara ne su gero ne su maiwa ne su sha'ir ne hmm? su shinkafa wa ne ne wane ne dukkan nau'uka ne na ƙwaya da ake ci duk ana kiran ne daga cikin ana iya kiransa da lafazin fu wannan magana tana da kyau sosai to ibnu kasir yace wa qawluhu ta'ala fa Allah da yace qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu za ku musanya wannan da shi ne mafi alheri da abin da yake kasa da shi da alheri hmm? ibn kasir ya ce fihi a cikin wannan magana ta ubangiji da ya kaito mana irin amsa da annabi musa ya ba su fihi taqri'un lahum akwai runkusa musu kai akwai wato akwai magana mai ƙarfi da aka musu don tsawatarwa Wata akwai kuma zargi sosai alama sa'alu akan wannan abin da suka roƙa min zai al-adimati da niyya. daga na ukan abinci waɗanda suke ƙasa a daraja ga abin da Allah ke saukar musu na Ma a ma'amahum fihi min al'ashin rabi, idan aka kwatanta da abin da suke cikinsa na cin abin da ake so mai daɗin gaske da shan abin da ake so a sha mai daɗin gaske almanu wasu da kuma ruwa matsarkakeke da Allah matsarkin sarki ke ta buga musu wadda amul haniyu at-tayyibun nafi da abinci mai daɗi mai at-tayyibu mai daɗi Allah zai mai amfani sannan wa qawluhu ta'ala sannan faɗarsa Allah maɗaukin sarki da yace ihbitu misran to ku sauka ku sauka misra ko ta ƙasa ko kuma misra ɗin nan da kuka baro haka za haka abin da yake shararre haka ake karanta lafazin munawwanun huwa munawwanun da faduwa misran ba misra kawai ba a matsayin mamnu'u min as-sarf ay munawwanul masruf mai tarmini abin sarrafawa mai karban tasrifi haka nan ake rubuta shi maktubun bil alif ana rubuta shi da alif misran asa alif a bayan ya alif radin nan ko a gaban radin nan a Hausance haka yake fil a cikin wato musafofi. kofin alƙur'ani al'immatul usmaniya wanda suke jagorori wanda sai na usman ya sa aka rubuta aka tattura a manya-manyan biranen biranen duniya na duniyar musulmi tura makka aka ajiye a madina yinsa aka tura basara aka tura kufa hmm? aka tura damash aka tura yaman ko sun ce aka tura bagdad manya-manyan dai biranen al'ummar musulmi na duniya a wancan lokaci a zamanin Usman. Waɗannan mustafofi da aka kofa bayan hada Al-Qur'ani, ana su al al a'imma. In ɗaya ne kuma ce al al um. An gane? Yawwa. Haka ne alhamma? Na yi daidai? Ta. Wa huwa qira'atul jumhur bis-sarf. Wannan ita ce qira'ar jumhur ana karanta wannan lafazi misran da tanwini a matsayin lafazi da ake masa tasirifi ba mamnun ministar idan da za a karanta shi ne a matsayin gairu masaruf sai a ce ibidu eh, misra kawai an fahimta amma aka ce misran ibidu eh, misran an masa wannan faduwa ne da tasirifi a matsayin sana maf'ulun bi. don yanzu an masa wannan wasali ne a matsayin mas'ulun fi ai e bitsu fi misrin an bayyanta ta kala ibn jarir ibn jarir ya ce muna da sauran lokaci ta kala ibn jarir ibn jarir ya ce wala astajizu alqira'ata bi ghayri zalika ni bazan halatta a karanta wannan lafazi da wani tasrihi a karanta shi ba tare da alif da faduwa ba a karanta shi ibidu misra kawai ba zan halatta wannan ba da ijma'il masahidi ala zalika saboda dukkan mustafofi na Usman jagororin mustafofi al masahibul a'imma duka haka aka rubuta su misran ibidu misran saboda wannan dalili ba zan halatta ba wato wata kira da ta saba wannan a karanta shi da zai tasiri وقال qala عباس abbas abdullahi بن abbas ya ce ibidu انا ana nufin da aka ce اي misran nan ai ku cikin wani wata ƙasa min al'amsari daga cikin ƙasashe ƙasashe ko rawahu ibn abi hatim anhu ibn abi hatim ne rawaito wannan magana daga abdullahi dan abbas wa qala ibn jarir ibn jarir ya ce وفي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود قراءة أبي بن كعب قراءة عبد الله بن مسعود أنا كرنت بغير تسريح واتو اهبطوا مصر اهبطوا مصر إن ذاك يوقع فيكما اهبطوا مصر أم فهمت؟ با اهبطوا مصر إن ذاك يوقع فيك شيء اهبطوا مصر من غير إدراء إنكم آه، آه، نعم. نعم من غير إجراء يعني من غير صرف بعد رد أي تصريف ثم روى عن أبي عالية لقد نقوم ابن جرير يرويت دقى أبو العالية والربيع من عانس دقى ربيع من عانس دو إن من يمع لمن التابعي أنهما تواسوبي من فسر ذلك بمصر فرعون ثم فسر ونن لفظي إبدو مصر لمن da ƙasar fir'auna ɗin nan da da banu isra'ila suke ba wai sauran yankunan duniya na'am وقال ابن جرير هنز ابن جرير ياتي ويعتمد أن يكون المراد مثل فرعون على قراءة الإجراء أيضا كما إذا أذكر تاشما أبي قراءة الإجراء أي قراءة قراءة الممنوع من الصرف نما yana iya ihtimalin cewa ana nufin misra nan ta fir'auna da لو baro wannan ya fi zama zahiri ma a wurin nan saboda an kira shi an karanta shi da mamnu'un min as-sarf ita kuwa dama misra fir'auna mamnu'a ce min as-sarf an fahimta don za ka ce haza ko hazihi misru wa zahabtu ila misra wa dakhaltu fi misra saboda mamnu'a ce min as-sarf to kaga min babi aulama kenan ta zamanto ita ce misra fir'auna akan a lokacin da aka karanta ta tare da tasiri domin zahirin karanta tare da tasiri shi ne zama ta nufin ku je duk wata ƙasa da kuke so daga cikin yankunan ƙasashen duniya na'am aha wa yakunu zalika min babil istiba'i bi kitabati al-musnad idan aka karanta shi da misra wato da ijra'i ma'ana da hana shi sirifi sannan kuma aka yi nufin misran fir'auna to nan dai rubuta shi da misran misran din an yi ne saboda kawai a yi biyayya da abin da ya zo cikin masahi ba wai zahirinsa ba domin zahirinsa baya nufin sunan yanka na ƙasar da aka sani ita kaɗai ce a duniya wanda ake kira ƙasar masar kuna biye da ni kama fi qawli ta'ala kamar yadda ya zo cikin faɗar Allah madaukakin sarki a cikin suratul insan aka ce qawarira qawariran فضة قدروها تقديرا نعم كذا الله يأتي أبنا والآف ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا وكنا أين قارورا قوارير جمع إلينا قارورا ƙarar ina da hausa suke cewa wannan ƙarar ai larabci ne karura ba ku abin da suke cewa ƙarar ba in eh. ya faɗi yana iya fashewa ko lokaci to ai lafazi ne na larabci karura saboda haka jami'in sa an masa jami'i a bisa jami'in taksiri yana daga cikin kuma lafazi da zai zama to ma'anar da sarraf abinda aka sarrafa shi aka yi sigansa a jam'u taksiri saboda haka kawarir asalinsa mamnu'un min as-sarf saboda haka zaka ce haza qawarir ra'aitu ko hamaltu qawarira ko adkhaltu fi qawarira asalinsa kenan irin to mamnu'un sarf ba zai dauki tanwini ba daukar tanwini na nufin kenan lafazi masrufi wato sarfi na iya abin nan amma yanzu duk yadda ake rubuta shi ana rubuta shi da alif kanat qawarira har ma a wata kira za a karanta shi haka a wata kira za a rubuta shi saboda biyayya da rubutun da ya zo a cikin almasahiful a'imma amma kuma an zo za a karanta shi a matsayin mamnu ɗin nasara kamar kira'ar hafsu kanat qawarira ƙawariran mutubbatin ba za a ce ƙawariran ba a wasu ƙirawo'in. amma ƙirarwar shi yanzu da alarar ma karanta mana kaga ana ma karanta shi ɗin kamar yadda yake rubuci to wannan duka ana mas ana bi ne saboda haka ya zo cikin almasahibul a'imma wayannan mustafofi da Usman ya sa aka yi kofin su bayan an gama al'alƙur'ani zo an maida abin nan kan abu guda aka rarraba su ana kiransu almasahiful a'imma to koyi da ana rubutun saboda haka aka rubuta su ba za a saba rubutun su eh. shi ne kama fi qaulihi qawarira wato qawarira thumma tawaqqafa fil muradi ma amma kuma sai shi ya tsaya shi ibnu jarir din sai ya tsaya ce to ni ba zan rinjayar ba da cewa da aka ce ibido misiran din nan misiran din nan misiran fir'auna ce ko kuma misiran kowane yanki ne na duniya shine ma'ana sun matawaqqafa fil muradi ma huwa a misiran fir'auna wannan matar din da Allah ya ce ibido misiran na fil misiran fir'auna ne am misrun min al amsar ko ko a misra ce daga kowace ma misrori na duniya wato yankin ƙasa ne da kowane yankin ƙasa na duniya Imnu kasir ya ce wa hadha allazi qalahu fihi zuwa. abinda babban malami bujumi a ilmin tafsiri wanda ya rasu shekarar hijira ɗari uku da goma kuma wanda shi ne farko da ya wallafa littafin tafsiri volum ba iyaka hmm? maganar da ya faɗa a wannan a game da wannan kalma akwai abin duba wato bai amince da wannan magana ba ke ne shi ne ma'ana fiye nazar ibnu kasiri ya ce wal abin da yake shine gaskiya annal murada abin nufi da ibidu misra din nan ana nufin misrun ne min al amsal ku je ma kowace ƙasar da duk kuke so tun da dai kun ce kun gaji da wannan abinci mai kyau da Allah ya baku yanzu Allah ya fitar muku da irin abincin ku da kuka saba to ai ga duniyar nan ga sunan ba kwata ina kuna iya koma ko majalisar fir'auna kuna iya eh, abin nan shiga falastin kuna iya tafiya masar eh, siriya kuna iya zuwa ko ina ku da noma abin da shi ibn kasir ibn kasir kenan yace ne ya dacewa da wannan ma'ana kamar ruya kamar yadda aka ruwata ibn abbas wa ghairihi daga abdullahi dan abbas da wani sa. wal ma'ana ala zalika kuma ma'anar ma da lafazin ke nunawa akan wannan ne li'anna Musa domin shi annabi Musa alaihi salam ya qulu lahum yana cewa da su hadha allazi sa'altum abin nan da kuka nema ko kuka roƙa laysa bi amrin azizin ba wani abu bane ba ai mai wahala ba kun ce shi ke so ba ba ku san wannan kai ba wani abu bane mai wahala bal huwa kathirun fi ayi baladin ko yana nan da yawa ko ina available zai ku je ku je ku nemo ni da yanzu na roƙa muku ubangiji gashi ya ba ku abincin da ba kowa ke samu wannan ba a duniya fakari ku rika zuwa muku kama da kuke son ku ci ga manno a matsayin za ku sarrafa a matsayin tuwo da za a haɗa shi da miyan fakari ko naman fakari ko me yana nan ne wannan na gama aiki na amma abin da kuka neman nan za a samun sa ko'ina ne ku je ku je ku je ku je ku ku samu to ina jin anan da ya magana ta tsaya domin ya suna cikin ɗaya muwa ba wanda zai iya fita daga wannan wuri har sai shekaru arba'in ɗin nan sun cika. na'am, fi an yi baladin ko da kaltumo, ko wani gari da ko ne yanki da kuka shige shi, wajen tumo za ku same shi. Falaisa yusawi ma'adana atihi wa kasarati lil amsar kuma ba zai ba zai zama daidai ba duk da kasancewansa mai daraja ta ƙasa da kuma ana yawan samunsa cikin ƙasashe ba zai zama daidai da wannan abincin da kuka ce kun gari da shi ba saboda haka ba zai dace ba na asalin lafi da roƙi Allah waye musanya muku da abin da ke ƙarni ba zan yi ba na riga na gama aiki wani haza ƙala wannan shine ma ya sa annabi musa ya gaya musu ya ce a ah, a tasaddiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair shi ya sa ya gaya musu wannan sai ce idil ummi sirafa ina lakum ma sa'altum ai ma talabtum in kun je kasar kasashe za ku samu abin da kuka nema din nan walamma kana su'aluhum hada min babil baqari da yake wannan tambayar da suka yi tambaya ce ta nuna bijirewa bijirewa ni'imar da Allah ya ba su hmm? wal ashari da kuma nuna girman kai yanzu sun kafin cin wannan abu suna bukata su ci irin abincin da da suka saba da shi Hmm? wala da daruriyya ta tafi kuma ba bukatar irin wannan bijirewa da suka da kuma nuna girman kai da suka yi lam a ilayhi ba an samu su wannan ba Allah bai umurci ƙasa ta tsirar musu da wa'annan abubuwa ba haka dai man da Salman nan su suka yi ta yi har ga gama shekaru 40 wallahu alam to na za mu tsaya ko alhamdulillahi rabbil alamin